idan muka bi duk hanyar da ta dace gun cusa ummi a zuciyar Khalifa shikenan mun mallaki Khalifa. Idan muka mallaki Khalifa sai yadda muka yi da shi ko uwarsa ta isa ta yi yadda take so ba sai mu din dai. Da ba a so mu ci arzikin Alhaji Muhammadu. Kin ga mun ci dan bakin ciki sai dai ya mutu. Kuma a nan ne za mu fanshi haushin da muke ji na Hajiya mai jidda uwar Khalifa. Tana ji tana gani za mu aura wa Khalifa ummi za mu mallake shi kafshi da dukiyar uban nasa. Tun da dama Alhaji Muhammad ba shi da tunani sai Khalifa. Idan Ummi ta auri Khalifa shi kuma zai kasance ba shi da tunani sai na Ummi, sai yadda muka yi da shi da dukiyar tashi. Hajiya mai jidda ta zama 'yar kallo. Yadda ta maida mu 'yan kallo mu da dukiyar ɗan uwanmu ba mu da iko a kanta. Muna gefe sai abin da aka san mana me zai hana mu yi farin ciki akan soyayyar da Ummi ke wa Khalifa. Wannan ita ce hanya ɗaya tilo da burinmu zai cika. Kuma za mu nuna mai jidda ita ba komi ba ce. hancin gauta ce bata isa komi a miya ba hajiya hauwa ta ce tabɗi jam amma fa kin yi tunani saude shi yasa ake cewa mai shawara baya aikin banza tabbas gaskiya kika faɗa sai dai abin da nake jinjinawa shine ta yaya za mu mallaki khalifa ki dinga tuna masifar jin kansa ba hajiya saude ta ce kash yaya hauwa ni kunya nake ji kamar ki wannan maganar kalaman nuna karaya da gazawa suna fitowa daga bakinki kalifan banza kalifan wohi har maye shi waye ma na ya fi wani ko za mu rasa zanin ɗaura sai mun mallaki khalifa sai mun shiga ko ina za mu shiga don mu tura ummi gidan khalifa matakin farko da za mu fara ɗauka shine ummi za ta koma gidan su khalifa da zama hikimar yin hakan shine matsayinta ta mace wacce ta kai mace muka daɗe muna koyar da ita kisa da gisisinar jan hankalin namiji ta ba hanyar duk da ta dace ta fara kafa gwamnatin ta a zuciyar khalifa kafin tafiyarsa germany a waɗannan gajerun kwanakin ƙididdigaggu ko yaya ne mu tabbatar Khalifa ya bar ƙasar nan ne da tunanin Ummi ba wai soyayyar ta ba. Kafa soyayya a zuciyar wanda kwata-kwata hankalinka baya kansa abu ne mai wahala, sai a hankali. Lamari ne da ba a yi masa gaggawa a cikin lamari irin wannan, to ko shakka babu ba zai ci nasara ba. Ana ƙaddara cewa mutanen da suke cin nasarar abubuwan da suka sa gaba na rayuwa su ne masu haƙuri a dukkan lamarinsu, saboda ita nasara kafaɗa da kafaɗa suke tafiya da haƙuri. Ballantana lamari irin wannan ba abu ba ne mai wahala, amma fa ga mace da ta san abin da take, wacce ta karanci halayyar ɗa namiji. Kada ki jinjina wa Ummi jin kan kalifa har jikinta ya yi sanyi, ki kashe mata gwiwa ta ji cewa ba za ta iya ba. ko da tana jin cewa ita ɗiya mace ce da za ta iya jan hankalin ɗa namiji ko waye shi idan kika jinjina al'amarin ita ma girmama zai yi a zuciyarta daga nan sai ta kasa yin komi sai asarar ta shafe mu baki ɗaya amma idan kika nuna mata ba kowa ne kalifa ba face namiji kamar kowa shi kenan sai ta ƙara samun ƙwarin gwiwar ƙoƙarin janyo hankalinsa har mu yi nasara yadda za a yi mu koma gidan su kalifa da zama kuwa wannan sai idan Allah ya kai mu wayewar gari gobe lafiya idan na zo sai mu san abin yi. Ba kowa a gidan sai Fatima ita kadai. sauran ƙannenta suna makaranta. Yayin da gwaggonsu Abu ta tafi barkar haihuwa da aka yi musu, ta ƙarasa tankaɗen garin tuwon da take ta kai kicin, ta share gidan ta ɗora ruwan tuwon sannan ta koma kan tabarma. ta ɗauki wani littafi na addu'a tana dubawa mai suna da a'ul mustajaba zuwa can ta ajiye ta kwantar da kanta kan filo tana tunanin auren da za a yi mata da Malam Musbahu nan da lokaci kaɗan. Har yanzu dai Malam bai yanke lokacin da za a yi bikin ba. Haka zalika Musbahu bai taɓa kiranta da sunan zance ba. Kunyar ta yake ji kamar yadda ita ma take bala'in jin kunyarsa. Kafin Malam ya furta cewa zai hada su aure, Malam Musbahu ba wanda ya fi shiri da shi a yaran gidan sai ita. Tun tana ƙarama Musbahu ya fi ƙaunarta fiye da kowane ɗa a gidan nan. Duk abin da ya samu kafin ya ba kowa sai ya bata. Har sai da mutane suka shiga zargin ko dai son ta yake yi. Ganin bai furta ba yasa aka watsar. haka ita ma take bala'in ƙaunarsa tun lokacin da bata sani ba ma bahu ba ɗan gidansu bane ballantana da ta mallaki hankalin kanta ta gane Musbahu maraya ne ya haɗu da zaluncin matar kawunsa, har Malam ya amshi ragamar rigimar riƙonsa, sai tausayinsa ya sa take ƙara ƙaunarsa, suka riƙe shi tamkar ɗan gidansu, in ban da wannan lokaci da malam yake gaya mata da ya gaya wa mutanensa cewa zai yi ba wa malam musbahu auren ɗiyarsa fatima sannan da yawa wasu suka san ba malam ba ne ya haifi musbahu saboda yadda malam ɗin da ita gwaggo abu ɗin da 'ya'yansu ke matuƙar ji da musubahu shi ma haka ya zamo ɗan halak a gare su ya sadaukar da rayuwarsa gaba ɗaya gun soyayya a gare su kyautata musu tamkar su suka haife shi ko da yake a koda yaushe yana gaya wa malam cewa bai taɓa ƙaunarsa a matsayin iyayen riƙo ba kullum a matsayin mahaifa yake ɗaukar su wanda ba shi da kamarsa a duk faɗin duniyar nan kamar yadda yake da tabbacin su ma haka suke ɗauke shi rayuwa suke a gidan mai daɗin gaske ga shi dai ba su da abin duniya sai rufin asirin Allah abin da yake sa suke jin daɗin rayuwa shine girmama junansu da ƙaunar juna da ake saboda Allah da tarbiyyar da ta ratsa duk ɗan da yake na gidan ne Nisan da Fatima ta yi cikin tunani ya sa har ruwan da ta ɗora bisa wuta ya dinga tafasa. Ta manta da shi sannan mutum na tsaye a kan ba ta ji takunsa a lokacin da ya shigo ba ballanta na sallamar da ya yi mata. Sai da ya tsugunna gabanta ya ce, Fatima wani irin tunani kike haka kina yarinya karama mai ƙanƙantar shekaru haka? Ina ke ina wannan tunani? Kafin ya gama rufe baki Fatima ta tashi da gudu jikinta na rawa za ta shige ɗaki. Musbahu ya miƙe shi ma yana murmushi ya tara ƙofar da za ta shiga yana murmushi ya ce, Fati haka za mu zauna ko da yaushe kina gudu na kamar dodo. Tunda malam ya ce ya bani ke ban ƙara magana da ke ba ko gaida ni ba kya zuwa ki ina dalili. Kan Fatima na ƙasa kamar za ta nutse a gun saboda kunya. Ta rufe fuskar ta da tafukan hannayenta. Ya ce je kiki gama tuwon kuma kada ki yi kona mana tuwo. Amma fa lallai yau ke za ki kawo min tuwo ni da aboki na Mansur. Idan har ba za ki kawo mana da kanki ba, ba na cin tuwon. Idan kin yi kada ki aiko da shi zan kwana da yunwa. bai saurari abin da za ta ce ba ya fice ya bar ta tsaye kamar an zare mata jijiyoyin jikinta tana kallon yadda ruwa ke tafarfasa a kan wuta amma ta kasa tashi ta yi talge hankalin fati ya tashi kwarai da gaske idanuwanta suka cika da kwalla haji ta kirjinta ya yi mata nauyi numfashinta yana sama-sama kamar zai ɗauke don tasowar fatima babu wani ɗa namiji da ya taɓa cewa yana son ta ta amsa mai ballanta na maganar soyayya ta haɗa ta da shi. Shekarunta goma sha shida da haihuwa, ajin ta hura a secondary. Tun tana shekara sha biyar ake cewa ana son ta kasancewar ita yarinya ce da Allah ya hore wa kyau, ba na misali ba. abin sai wanda ya gani. Sannan tana da shiga rai yadda ka san wadda aka tsuma ta da maganin farin jini. In dai namiji zai ga Fatima sai ya yi sha'awar a ce matarsa ce, saboda bayan kyau ga natsuwa ko magana Fati take kasan ta samu tarbiyya, irin wanda duk ɗa namijin arziki yake burin mallaka a matsayin matar aure. Shigowar gwaggonta Abu ya sa ta tashi da gudu ta wuce 'yan rumfar kwanon da ke gaban kicin ɗinsu. inda suke hura wuta. Goggo ta riƙe baki, Fatima yau me ya same ki sai yanzu ake talgen tuwo? Kina sane da cewa ba na son a yi tuwon dare a gidan nan. Fati ba ta saba karya ba don haka ta yi saurin kallon idanuwanta kaɗai. Goggo dai ta san akwai abin da ke damunta. Yau abin ka ga babba, ballanta na wanda ya haife ka. Ta jima tana nazarin fuskar Fatima sannan ta kiɗa kai ta wuce ɗaki. Har Fati ta gama tuwo a sanye jikinta yake. ko magana aka yi mata da ƙyar take amsawa hatta shi kansa bakinta ya yi mata nauyi bayan sun idar da sallar isha'i tana zaune kusa da gwaggo sanye da hijabinta da tarbi a hannunta tana ja hawaye sai neman zubo mata suke yi tana maida su dan kar gwaggon ta gane ta yi mata tambayar da za ta gagara amsawa amma ina a dole ta tashi daga gun ta shiga ɗakin da suke kwana da kwananta ta zauna tana sharar ƙwalla har Goggo ta shigo ta zauna kusa da ita. Cikin sanyin murya da tausayawa irin na ɗa da mahaifi ta ce, Fatima, na san duk abin da zai dame ki bai wuce maganar aurenki da Musbahu ba. Fati kada ki cutar da kanki. Idan ba kya son Musbahu kina sane malam ba zai matsa miki ba. Shi ma tun da farko abin da ya sa ya ce ya ba shi ke kai tsaye don ya san da kake har Musbahu babu wanda ba zai yi masa biyayya ba. sannan ya yi la'akari da cewa ke da Musbahu akwai ƙaunar juna mai ƙarfi a tsakaninku tun kafin ku mallaki hankalin kanku kusan kowaye a rayuwa Fatima ta ce gwaggo ina son yaya Musbahu saboda ba shi da makusa da mace za ta ƙi shi hasali ma ban ga abin da babana zai bakan bukata in ƙi masa ba in ji ina ƙinsa a matsayinmu na iyayena biyayyar ku a gare ni wajibi ce Wannan damuwar ta ba ta da nasaba na ƙin yaya bahu sai dai ni kaina ban san abin da ya shiga zuciyata ya tsunduma ni a baƙuntar rayuwa a yau ɗin nan ba. Gwaggo ta yi murmushi ta ce, ai ba shiga baƙuwar rayuwa ba Fatima, sai ran da kika shiga gidan aure kika zama matar aure lokacin ne za ki shiga cikin bakon rayuwa wacce baki san ta ba amma da sannu sai ki zama yar gari har wata rana ki gaya wa wasu yadda aka gaya miki kowace mace sai da ta shiga irin wannan bakon rayuwar tashi maza ki kai wa bahu abinci daga yau haka za ki dinga yi bayan gwaggon ma ci gaba ta yi da zama ta kasa tashi har sai da gwaggon ta leƙo ta ƙara yi mata magana sannan ta fita ta ɗauki abincin ta nufi ɗakin Musbahu da ke zaure. Ta yi sa'a ba kowa a ɗakin. Ta ajiye da sauri za ta fita sai ga shi ya fito daga toilet ya ce, To dawo ki daina murna dodon naki yana nan, har wani rawar jiki kike za ki gudu ko? Ta yi murmushi ta tsugunna dab da gado ta rufe fuskarta da hijabi. Ya zauna a kan kujera ya ce, Fatima ki rufe fuskar fuskarki yadda kike so, saboda kina da abin rufewar. Mace kyakkyawa irin ki ta isa ta yi kowacce yanga ga kowane ɗa namiji, ko waye shi, ballantana almajiri kamar ni. Fatima tun lokacin da baba ya buɗe baki ya kira suna na har sau uku hankali na a tashi na dinga amsa masa, saboda ban san wace magana zai gaya min ba wacce har ta sa ya min irin wannan kiran. Tun kafin ya gaya min na san duk abin da zai gaya min ɗin magana ce da sa Fatima, Malam ya buɗe baki ya ce da ni bahu na baka auren Fatima, wallahi Fati ban taɓa kwana a zaune ba. Yadda na ga rana haka na ga dare. Hankali na ya tashi ƙwarai da gaske. Ba dan komai ba sai ran tunanin da me zan rike mata kamar ki Fatima. Ina sane da cewa mutane da dama suna tunanin ina son ki ne, saboda yanayin shakuwar mu tun kina karama Ni ma ina karami to Allah ya sani Fatima ina matuƙar ƙaunar ki saboda haɗuwar jini da Allah kan haɗa tsakanin mutum da mutum. amma Allah ya sani tunda da nake ko da wasa ban taɓa kallon ki da wata siffa ko da wata manufa ba bayan ƙanwata ina kallon ki ne a matsayin ƙanwata wacce muke ciki ɗaya yana magana ne cikin yanayin tausayin kai muryarsa ƙasa-ƙasa yana mata wani irin kallo lamarin ya jefa ta cikin sabon tashin hankali da ruɗani idanuwanta suka kama zubar da hawaye Fatima ban taɓa tunanin akwai lokacin da zan iya zama in miki maganganu makamantar wannan ba, saboda kallon ki nake kamar ƙanwar da muka fito ciki ɗaya. Shi yasa nayi ta jinjinawa yadda zaman aure zai kasance tsakanina da ke. To amma a safiyar yau abokina Mansur ya soya min tunani a kanki. Ya ce da ni tun da aure bai haramta tsakanina da Fatima ba ba yace za a yi kunya ta hana muku nishadantar da zuciyarku ta hanyar soyayya. Shi aure da kuke gani babu abin da yake rike shi ya zauna lafiya sai soyayya. Ya jawo abinci ya kama ci yana cewa Fatima har na rasa da wata kalma zan yi amfani a bakina kan yi wa Allah godiya da ya azurta ni da mace kamar ki. Fatima ina son ki wallahi dan Allah ni ma ki ce kina so na in ji daɗi bai aune ba sai kawai ya ga ta tashi ta faki sa ta fice daga ɗakin a guje ya ƙyalƙyale da dariya har da tafa hannu ya ce Allahu akbar Fatimanya shi abin da yake bashi mamaki shine wai an waye gari shi da Fatima sun zamo masoya soyayya kuma irin ta aure to Allahu akbar Fatimanya shi abin da yake bashi mamaki shine wai an waye gari shi da Fatima sun zamo masoya soyayya kuma irin ta aure. Tabbas Allah ya amshi ran mahaifinsa ya zamo maraya, sai dai shi maraya ne wanda ya rashin mahaifa, amma ba wanda ya rasa iyaye ba. A rayuwa iyaye suna da da yawa mahaifa ne ƙwara ɗaya kacal, shi kam Allah ya masa baiwa da iyaye na gari. Ya girgiza kai yana murmushi. Karfe goma da minti hamsin Hadiya Sauda ta faka motar ta kofar gidansu Ummi, ta sha ado ta wata galleliyar shadda marin kalo. ta yi kyau kasancewarsu kam Allah ya hore musu kyau da son gayu ita mijinta ba wani mai wadatar zuciya ba ne sosai kusan ita ce mai kuɗin don 'yar kasuwa ce daga ƙasar Dubai ake kawo mata kayan sawa na mata koyaushe gidanta cike yake da mata business take yi ta ko'ina ita kam Alhaji Muhammad ne asalin ba ta jari amma duk da haka ba sa gani ta shigo uwar ɗakin Hajiya Hauwa tana kwance kan gado Ummi na kwance gefenta zancen kalifan dai suke Saude ta ce ki tashi mana tun yanzu ki fara shirya kayan gidan da kaina yau zan kai ki gidan Alhaji Muhammadu. Can za ki zauna. Ni zan gaya masa cewa tun da Allah ya yi wa mahaifinku rasuwa ya zama dole a tallafa yaya Hauwa a gun ku. Na san dai sa da kunya ba zai ce ba za ki zauna mai a gida ba. Sannan ita Hajiya mai jidda na san za ta yi farin cikin zaman ki a gidanta. dan za ta ga cewa haka zai sa ta samu fada a gun ke kuma idan kin je ba cewa aka yi ki saki jiki kina bacci ba. yaƙin neman zuciyar Khalifa Zaki ko ta halin ƙaƙa. Sannan ki dage don kyautata wa uwarsa yin haka ne zai sa in ya dawo daga Jamani ko bai son ki da kansa. Ita za ta kalli kyautatawar da yake mata ta tursasa shi ya aure ki. Kin san son uwa shine son ɗa. Hajiya Hauwa ta ce wannan shine hanya mafi dacewa. Zuciyar Ummi fari ƙarsan da ta gama sanya kayanta suka nufi gidan su Khalifa. a wasu hanya hajiya sauda ana ta wasafa mata yadda za ta yi amfani da damarta duk sanda take da shi don jan hankalinsa ummi jin ta kawai take yi tana ɗura mata a zuciyarta daga alhajin har hajiya mai jidda sun nuna jin daɗin zaman ummi a gidan daman faɗa ne ba na so da ya a samu matsala in ba haka ba idan hauwa duk yaranta suka ce za su zauna a gidan na rike su zan iya insha Allahu Ɗaki guda aka ware wa Ummi a gidan su Khalifa kusa da na Mama. Akwai gado da dressing mirror da toilet a cikin ɗakin. Tun a ranar da ta je gidan aka gama wannan mama mai jidda ta ce da ita gidan nan gidan ku ne kin sani ki ɗauki kanki fiye da yadda kike rayuwa a gidan iyayenki. Duk abin da kike so kawai su idan ma babu kada ki gaya wa kowa ki gaya min in har da kuɗi za a siye shi zan saya miki ummi. Bata zo gidan nan don cutar da Khalifa ko iyayensa ba don haka za ta nemi soyayyar Khalifa a bisa hanya ta gaskiya da tsakani ga Allah. Ta tashi ta bude kofar sakamakon kunkusawar da ta ji ana yi. Ɗaya daga cikin 'yan matan da ke aiki ne ta ce da ita mama ta ce in zo in ce miki an gama sanya abinci a tebur ki fito ki ce. Mummy ta ce ki ce ina zuwa. Har 'yar aikin ta da bata kira ta ce me aikin ki a gidan nan? ta ce wanke-wanke wani lokaci ina yin girki ta jinjina kai ta ce waye yake dafa abincin da yaya Khalifa yake ci ta ce yana da ƙyanƙyami bai yarda da abincinmu ba shi da abbansa sama muke dafa masa abinci sai dai mu taya su shiryawa tebur kawai ta ce yanzu ya dawo ta ce yana falon da suke cin abinci shi da iyayensa cikin zumuɗi ummi ta koma ɗaki gaban ƙaton madubi ta tsaya tana kallon surar jikinta daga sama har ƙasa tana tambayar kan tashin tana da tamogashin da za ta iya jan hankalin namiji kamar khalifa Ta fito falo cikin yauƙi Khalifa yana zaune kusa da Abban su kan kujerar zaman mutum uku, sanye yake da baƙar kot da wandonsu. Zahiri da baɗini Khalifa ya yi kyau ba na wasa ba, kamar yadda yake kyau a idon kowace mace ballantana Ummi da ta mutu cikin soyayyarsa. Ta gaida su gaba ɗaya. Kallo ɗaya shi ma Khalifan ya mata ya mai da kansa ga jaridar da yake dubawa, ƙafarsa ɗaya kan ɗaya. Mama ce ta ce da shi Khalifa ga ƙanwarka nan Ummi, ta dawo gidan nan da zama. A nan ne ya ɗan ajiye jaridar a kan cinyar sai ya kalli Ummi suka haɗa ido ya mata murmushi. Takaitacce ya maida ganinsa ga mama ya ce ya yi daidai. Hakan kin ga kin samu mai taya ki zama. Tsigar jikin Ummi ya dinga tashi sakamakon murmushin Khalifa da ta gani, kuma ita ya yi wa murmushin. Ƙarfe taran dare Khalifa ya tashi ya wuce ɗakinsa, ya ƙara yin wanka ya sauya kaya zuwa bulu ɗin jeans da farin shirt. ya zuba wani mai tsadar takalmi, ga farin gilash ɗan siriri. ya na ya fesa turare. Ya dawo falon da iyayensa ke zaune ya rusuna duk da sai ya ce, Abba ba ni aron makullin motar ka za ni anguwa in dawo. Ba musu ya zaro kiɗin ya damƙa masa. Ya kalli mama ya ce, Mam sai na dawo. Ta sha kunu sosai ta ce, Ina za ka wannan daren? Ya dubi agogo ya ce, Mam wani abokina zan duba a asibiti da asibahi za a tafi da shi Egypt. Ta rasa abin da za ta ce sai kallo ta bisa da shi har ya fice. kamar yadda ita ma Ummi ta lalace kan kallonsa. Tabɗi jam, ashe jan aiki ne a gabanta. Khalifa bai dawo ba sai biyu da rabi na dare. Yana shiga ɗakin sai faɗa bisa gado bacci ya awon gaba da shi. Da sassafe Ummi ta riga kowa tashi a gidan ta wanka ta tsala ado. Za ta shiga kicin sa'ar da ta yi ita gwanar iya girki ce da kwalliya. Ta yi kwas ɗin wannan abubuwan guda biyu a gun hajiyarta. Mama ta fito wurin karfe bakwai da rabi tana shirin haɗawa Abban kayan ti saboda fitar da zai yi da wuri, sai ta ji kamshin girki ya gama ɗakin. Ta shiga kicin suka haɗa ido da Ummi ta riƙe baki tana murmushi ta ce, "Oh, sannu da himma Ummi, irin wannan kamshi haka." Ummi ta tsugunna tana murmushi ta gaida Hajiya ta ce, Ummi ke za ki dinga girki a gidan nan, girki ba zai hana ki bacci ba a lokacin da kowa ke hutawa, ko 'yan aikin na a yanzu haka suna can suna bacci. idan ba abban ne zai fita da wuri ba sai karfe goma ake gama abinci sannan a ci ummi ta ce mama ai daga wannan rana da na dawo gidan nan da zama insha Allahu ruwan shayi ba za ki sake dafawa ba da kanki sai fa in bana nan kuma yau ma na tashi da wuri ne jin abban ya ce zai fita da wuri mama ta gyaɗa kai ta ce yayi kyau lallai na san za ku shirya da yayanki khalifa Dan yana son abinci mai daɗi gabanta ya ɗan faɗi ta yi murmushi kawai A kwanaki shida da Ummi ta a gidan kafin tafiyarsa Germany sai da ta yi ƙoƙarin da Khalifa yake kula ta aƙalla yana amsa mata gaisuwa cikin fara'a. Har yakan ɗan ja ta da magana a wasu lokutan. Ranar Laraba da Asuba ta kama tafiyar Khalifa Germany a daren Talata. Bai shigo ba sai sha biyun dare. Yana can wurin abokansa da 'yan matansa da sunan sallama. Mama tana zaune a ɗakinta ita kaɗai bayan ta idar da sallar shafa'i da wutar da tasbih a hannunta. Mummy ta shigo da foot flask a hannunta ta na gaban mama ta ce, Mama yaya Khalifa ya ce amalewa yake so da miyar kuɓewa. Ya ce a gama da wuri na yi masa tan ba gashi har yanzu bai dawo ba. Mama ta ce na yi zaton ma kin yi bacci dama tun ɗazu kina falo jiran Khalifa lalle baki san gararin Khalifa ba. Idan ya ga dama in ya zo ya ce idan bai ga dama ba cikinsa. Ta ce amma ko dai in jira ya ce ba zai iya ci ba. ya yi sanyi in dafa mai wani abu mama ta ce haba dai sai ka ce kin zamo baiwarsa tashi ki mayar da abincin falo ki tafi ki kwanta ummi ta dawo da flax falo maimakon ta je ta kwanta sai ta zauna ta yi tagumi a daidai wannan lokaci shi khalifa na ɗaki tare da ramsi a yau ta kare mai gida ta biyo shi har gidan ubansa kamar yadda ta sha gaya masa ta ce duk abin da zai faru in dai a kaina ne ta ɗauka ba gudu ba ja da baya Khalifa ya rasa yacce zai yi da Ramsi yau ta rikice masa yini guda a gidanta tun safe har dare ba ta bar shi ya motsa ba. Amma da dare ya bai san yaya aka yi ba har ta biyo shi a motar ta ba saboda shi kansa a yau cikin natsuwa yake saboda alhinin rabuwa da gida ba wasa ba ne tun safe jikinsa yake a sanye don haka yinin da ya a gidanta ma ba abin da ya iya aikatawa sai kwanciya tana kallon sa kawai sa'ar da ya yi shi ne lokacin da za ta biyo shi ta yi shigar mutunci ta sa dogon hijabi mai hannu har ƙasa yana shiga da motarsa ita ma ta sa tata motar mai gadi zai mata hayaniya kasancewar dare ya yayi kuma bai taɓa ganin motar a gidan ba khalifa ya ce ƙyale ta bakuwarsa ce suna shiga ɗaki ya rufe ta da bala'i ya ce ni za ki wulaƙanta haka ba ki san uwata da ubana suna gidan nan ba me kike son a ɗauke ni da kika biyo ni to abin da zan gaya miki shine na bar kin shigo nan ɗakin ne don kar in yi hayaniya da ke a waje wanda bai san abin da ake ciki ba ma ya sani ki tashi ki koma inda kika fito sai ta wuf ta kamo shi ta rungume shi kankam tana masa kisi wannan ne dalilin da ya sa khalifa baya haɗa ramsi da wata don wata hanya takan shawo kan namiji ta sani komai fushin da ya kuwa ta ce khalifa me na rasa ne me mahaifina ba zai iya mallaka min ba a rayuwa sai kai ne kaɗai mahaifina bai da ikon ya mallaka min saboda kuɗi ba zai siye ka ba to yaya zan yi da raina khalifa jikin khalifa ya yi sanyi ƙwarai da gaske bai taɓa tausayin wata ɗiya mace irin yau ba musamman yacce take mai kuka har da hawaye Daidai wannan lokacin Ummi ta gaji da zama a falo tana takaicin a ce Khalifa bai ci wannan abincin ba. Yadda ta zauna ta tsara shi hakan ya sa ta kasa juriyar tafiya da kwanta. Ta zuba abincin ta jera a filin ta nufi ɗakin sa tunanin ta shine ta bar masa a ɗakin nasa. Tunda tana da makullin ɗakin shi da kansa ya bata saboda yana jin daɗin yadda take gyara masa komai a ɗakin a tsaftace. Tana isa ƙofar ɗakin ta sa makulli ta buɗe. Abin da ta gani ya sa ta mugun faɗi. Ya yi kalifa, rungume da mace tana sanye da hijabinta. Bayan runguma ba wani mummunan abu da Ummi ta gani amma duk da haka sai da abincin hannunta ya ce ya tarwatse a Ta koma cikin gida da gudu tana haki. Wani abun takaicin ta haɗu da mama a falo za ta sashin Abba. Gaban mama ya faɗi ta tsare Ummi da tambaya. Hankalin Ummi ya tashi, ta rasa abin da za ta ce. Wani ƙarya za ta wa mama. Mama ta wuce ta bar ta jiki na tsima Khalifa tura Ramsiyya ya ce shi kenan hankalinki ya kwanta kin tona min asiri gidanmu ko? Za ta yi magana ya daka mata tsawa ce kawai ki fita idan kika ci gaba da tsayuwa a nan komai zai iya faruwa da ke. Tunda asiri na ya toni ba na fargabar komai don haka kama gabanki. Karfe ɗayan dare ta yi Khalifa ya kasa rintsawa. Ganin da Ummi ta yi masa rungume da mace ya tayar mai da hankali matuka. Bai san wani irin kallo yarinyar za ta ci gaba da yi masa ba. A yadda take ba shi girma. Shi kenan ta daina ganin sa da kima bayan wannan za ta iya gaya wa mama. Daga nan maman za ta iya sawa a yi masa aure da diyar da maman ke son ya aura ita ce 'yar aminiyarta mai suna Ummi. Ya miƙe cikin tsananin mutuwar jiki cikin sanda ya ƙwanƙwasa ɗakin Ummi a hankali. Ya san dai da wahala su abban su ji. Ummi ta miƙe cikin tsoro ta ce waye? A hankali ya ce ni ne Khalifa. da sauri ta miƙe ko kayan bacci yau bata sa ba kayan jikinta ne hijabin da ta yi sallah ta tsaya a jikin bango tana kallon sa cikin kakkausar murya ta jaruman maza ya tsare ta da idanuwansa a wannan lokacin hankalin ummi ya matakar tashi ya ce ummi murya na rawa ta amsa ya ce me ya kai ki ɗaki na ɗazun ta ce abinci kawai na je kai maka na ga ka jima baka dawo ba ni kuma ba na so ya kasance baka ci abinci ba saboda tun azahar na shiga kicin na haɗa maka shi ya danna mata harara kamar zai shaƙe ta ya ce dama a ɗakina na saba cin abincin sai dai na zo ne don in gargaɗe ki don ki sani kada wani ya ji kin ga wata mace a ɗaki na idan kuma na ji ko da wasa wani ya furta to ko shakka babu na san ke kika faɗa sai ki saurari matakin da zau ɗauka wanda ba zai taɓa yi miki daɗi ba sannan maganar soyayyar na da ke babu ni ba sa'anki ba ne idan na ji kin ce da mama ko abba ko wani cewa kina so na za ki sha mamakin matakin da zan ɗauka a kanki idan wannan ce gulmar da kika ɗauko kika zo gidan nan da ita saboda ni to ki koma dan ba za ki yi nasara ba ya ja tsaki cikin fushi ya fice daga ɗakin tab su duka biyun babu wanda ya bacci a wannan dare abin da ya ɗaga hankalin kowa daban kowa tunaninsa daban. Bayan fitar kalifa Ummi ta tashi cikin tashin hankali ta kuka kamar ranta zai fita. Ta dubi agogo karfe biyu da minti ashirin bata ga nisan dare ba. Ta kira mahaifiyarta a wannan dare tana kuka wayar a kashe. Hajiya so da ita ma a kashe. Ta kira babbar aminiyarta Jidda ba ta kashe waya. Jidda ta ɗauka a firgita tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ma hi saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba.